بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد so, يو درس من أنا وكينا نعم درسين نا na دبيو كينا آه a yau 21 ga watan rabi'u tsani hijira 1428 wanda ya dace da tara ga watan biyar miladiya 2007 قال الإمام الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر ابن حجر العسقلاني الحافظ ya ce a cikin nushatun nazar amma amma ikhtisarul hadith <coughs> amma ya ce abin da ya danganci ikhtisarul hadith wato kaita riwayar hadisi al-ikhtisar iftial ne daga daga hasr wato takaitawa ya zamanto kan cewa an wato an yanke daga tsawon hadisi an takaito a wata ma'ana banda wata to fal aktaruna ala jawazihi mafiya yawan malamai sun tafi akan halaccinsa wato kenan akwai wanda suke ganin ikhtisarul hadith bi halatta ba bishar amma sun sa sharadi da suka halatta shi sun sa sharadi bisharti أن يكون الذي يختصره aliman da sharaɗin cewa wanda zai ikhtisarin hadisin wanda zai takaita wata riwaya daga cikin wanda zai takaita wani zai takaita lafuzan hadisin akan waɗansu ma'anoni banda waɗansu ya zamanto malami ne masani ne nan haka ya kawo shi mutlaqan yayi itlaqin al-ilm yayi itlaqin ilm amma abin da ake nufi da ilimi a nan wajen shine ilimi da abin da yake canza ma'ana ilimi da abin da yake canza ma'ana wato ya zama yana da ilimin luga yana da fahimtar luga waɗansu malamai sukan yi sukan kawo riwaya bil ma'ana kafin su kawo ikhtisarul hadith domin ikhtisarul hadith far'i ne na riwaya bil ma'ana hmm? alƙa'ida shine cewa wanda ya halatta riwaya riwayar hadisi da ma'ana ba da lafazi ba to ya halatta istisarul hadith wanda ya haramta riwaya bil ma'ana ya haramta istisarul hadith to saboda riwaya bil ma'ana ta fi zamantowa shamila ta fi yalwa ta fi girma waɗansu malamai sukan kaddamar da riwaya bil ma'ana kafin su magana akan istisarul hadith sharadin istisarul hadith sharadin yin istisari a hadisi shine sharaɗin yin riwaya bil ma'ana wanda abubuwa kamar yadda imam ahmad ya faɗa abubuwa guda uku ake nufi mutum ya zamanto alimin alimun arab ya zamanto masani ne da harshen larabawa da wato yaren su daban-daban uh, waɗanda suke lahaja daban-daban ta larabawa ya zamanto masani ne da wannan na biyu basirun bil ma'ani mai fahimtar ma'anoni yana da fahimta ta ma'ana kuma alimun bima yuhilul ma'ana mimma la yuhiluhu kuma masani da abin da yake canza ma'ana daga abin da baya canza ta an fahimta to dan haka nan al da ya kawo yake cewa bi sharti an yakuna aliman ya kawo al-ilmu bil ikhtisar a dunkule ya kawo bil ijmal amma abin da ake nufi bit tafsil shine ka zamanto masanin harshen larabci tunda annabi sallallahu alaihi wasallam da larabci yake magana kuma ya zamanto kana da basira da fahimta wajen sanin ma'ana bayan ka san harshen larabcin kuma kana gane ma'anar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wanda yake ana buƙatar fiqhu fi din ya zamanto kai masanin fiqhu ne na uku kuma ka zamanto ka san abin da yake canza ma'ana da abin da baya canza ma'ana yace li anna al-alim wannan kamar ta'alili ne akan me yasa muka sharɗanta cewa wanda zai taƙaita ma'anonin hadisi dole ya zama to masani yace li anna alim domin malami la yanqusu min al hadith illa ma la ta'alluqa lahu bima bima yulqihi minhu domin malami baya baya rage tsawon hadisi sai dai baya yanke wani bangare na hadisi sai abin sai bangaren da ya san cewa ba shi da alaka da abin da ya bar shi ba shi da alaka da abin da ya bar shi yanzu alal misali idan mutum ya zo hadifin a haramta makka cewa abin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yuhtala halaha la yunaffaru sayduha wa la yuhtala halaha ba a koran dabbar farauta a cikinta kuma ba a yanke tsirro abin nan tsirrai a cikinta ba a sare tsirran cikin maka in ya tsaya a nan wajen riwayar hadith din bai kawo illal izhar ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi da ya faɗa haka sai Abba ya ce masa illal izhar ya rasulullah yace illal izhar yace sai abin ingirici sai ingirici to in ya tsaya bai kawo sai ingirici din ba wannan ikhtisarin yayi ko bai yi ba bai yi ba saboda akwai istithna istithna yana da alaka da almustafna eh? na'am ingilishi ko san ingilishi ba ingilishi yake <laughs> ce masa ba yawa abincin abincin doki abincin dabbobi busasshiyar ciyawa eh. ba harawa ba ba harawa ba hmm. na'am eh hey ya kwarai hey kenan ciyawa busasshiya amma eh نعم إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل ولا yanda zai zamanto abin ma'anar hadisin ba ta canzawa abinda take nuni yazo abinda hadisin yake nuni gare shi baya canzawa ya zamanto cewar yayin da ya kawo bangare wani bangare na hadisin bai kawo wani bangare ba inda zai kawo hadisin gabaki daya dalalar hadisin za ta canza hmm? ko ba haka ba yanzu in aka ce la yuhtala khalaha illa al izhar illa al izhar wani kuma yace la yuhtala khalaha akwai bambanci a cikin dilala ko ba bambanci akwai bambanci wannan am ne wannan kuma ya zama wannan kuma am ne da halahu tafsir wala yahtallu bayan kuma bayani ba zai zama to ya jirkita ba hatta yakuna al-madhkur wal mahdhuf bi manzilati khabarain abinda ake so ya zama to al-madhkur wanda aka ambata wal mahdhuf da wanda ba ambata ba aka shafe bi manzilati khabarain zaman to kamar hadisai ne guda biyu an fahimta to idan sun zamanto bi manzilati khabaraini ai hadithaini mustaqillaini sai ai ikhtisar an gani idan ya zamanto cewar za ka iya kawo hadithin ka ɗauki wani juzi'i nasa ka kawo shi yanzu kamar afqalu salati alal munafiqin hmm? salatul isha wasu subh ko ba haka ba wannan hadisin abi huraira ne hadisin abi huraira innan ishtamal ya kunshi lafuzza guda uku asqalu salati ala almunafiqin al-isha wal fajr ولو يعلمون ما في الف... آآ آآ آآ ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر رجلا فيؤذن للناس ثم آمر من يصلي ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم هذا جملة قد نوع أكو haka haka nan hadisin abi hurairah yake imam malik da ya tashi riwayar hadisin jumlar karshe kawai ya ruwaito ita ce riwayar abu zinad ya kawo jumlar karshe kawai Musa ibn A'yan shine ya kawo jumlolin guda uku waɗansu suka waɗansu kuma suka suka iktisar suka iktisar akan jumloli guda biyu din kawai law ya'lamuna ma fil ma fil atamati wal fajr la atawhuma walau habwan Imam al-Bukhari da yazo wajen istidlali akan ya halatta ka kirawo sallar isha da suran al-atama shi kawai ya kawo lafazin walau ya alamu na ma fil wal atama la ma walau habwan wannan ba haka hadisin yake ba wannan juz'i ne na hadisi wannan ikhtisar al hadisi to kaga da shi Imam bukhari da wanda suka zo kafin shi irin su Imam Malik ko kuma ma malamin Imam Malik ne shi Abu zina da ya ruwaito shi daga aaraj. Hmm? cikin almajiran Abu Hurairah sun yi sabani wajen riwaya waɗansu su kawo lafazan guda uku waɗansu kuma su ikhtisar akan guda biyu waɗansu wani ma ya kawo lafazi guda ɗaya to amma kaga kowanne daga cikin su kowanne lafazi daga cikin guda ukun nan bi manzilati khabar mustaqil shi akan kansa hadisi ne saboda ya kunshi hukunci daban ne ko ba ba yanzu in ce afsalu salati alal munafiqin al-fajr wal isha wannan hadisi ne wanda yake ba da alaka da abin da ka shafi ko ba haka ba kuma da za ka ce laqad hamamtu bi a fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad hamamtu an amura rajulan fa fa yu'adhdhinu lis-salah ila akhir al-hadith shi ma wannan hadisi ne mustaqil ko ba haka ba hmm? amma yanzu <clears throat> da kawai za ka tsaya akan laqad hamamtu an amura rajulan fa yu'adhdhinu lis-salah thumma amura rajulan eh? thumma amuru rajulan fa ya'ummu an-nas ka tsaya a nan wajen kaga wannan kamar cewa kenan wannan mai yana hadisin yana nufin kan cewa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so ya sanya wani ya rinka mutane sallah in ya ka share sauran jumlar hadith din to nan wajen bi ikhtisar ya zama to yukhillu al-ma'na hmm? yukhillu al-ma'na wa yahtalifu al-bayan wa tahtalifu al-dilala to an fahimci abin nan abinda hafi take nuna mana ko ya ce dole ya zamanto idan zaki yi ikhtisar din ya zamanto al mahzuf wal mazkur bi manzilati khabarain aw yadullu ma zakarahu ala ma hadafahu ko kuma ya zamanto abin da ya ambace shi yana nuni ga abin da ya shafe shi hmm? yana nuni ga abin da ya shafe shi wato idan <clears throat> in yi ikhtisar din ya zamanto abin da bai faɗa ba za a gane shi daga abin da ya faɗi shi bi khilafil jahil sabanin jahili wanda ba malami ba da da ma'anonin alfaz ba fa innahu qad yanqusu ma lahu ta'alluq ka tarkil istithna domin shi zai iya barin abin da yake yana da rataya da abin da da abin da ya shafe kamar yake ambaton istithna al istithna dole ka samu mustathna hmm? dole ya zamanto sai ka samu abin sai ka dole ka hada shi da al mustathna minhu sai dai idan istithna mufarrad ne ko al-istithna mufarrad shine wanda ba a fadan al mustathna minhu ko ko ba haka ba ko kuma ta da babul istithna ne a cikin qatrun nada wa zai ba misalin al-istithna al-istithna al-mufarrad al-istithna al-mufarrad wa zai ba mu misalin sa jumla ta ta kunshi istithna al-mufarrad yanzu sai alarama ka aran kawo <laughs> ma kama illa zaidun baka faɗi mustafna minhu ba ba wanda ya tashi sai zaid maimakon ka ce duk cikin mutanen nan ba wanda ya tashi sai zaid sai kawai ka ce ba wanda ya tashi sai zaid al-istithna al-mufarrad la yakunu illa manfiya sai a cikin manfi sai ya zama sai dai ya zama to manfi ba a yin istithna al-mufarrad da istithna mujab hmm? ba za ka ce kama illa zaidun ba kamar kana so ka ce kamar yadda ake cewa qaman nasu illa zaidan kaga wannan istithna ne mujab ka faɗi mustafna minhu ka faɗi al mustafna eh, shine zaid al mustafna minhu sune annas to istithna idan ya zamanto akwai mustafna minhu kuma akwai istithna sai ka shafi istithna din kamar na hadithin illa al izhar to kaga nan wajen ka zamanto jahilun bil ma'ani to irin wanda yake irin wannan ikhtisar din bai halatta yi ikhtisar ba amma wannan ba wai wanda yake yin dan kamar mutum yayi sau daya yayi kuskure kina sai a ce bai halatta yi ikhtisar ba har abada kamar misalin da nake ta kawo muku na wajen ikhtisar na shu'ba ikhtisarin da yayi wanda ya zamanto ya saba ma'ana waye zai tuna mana wannan ikhtisarin nasa hawa wan katin wannan ai na hawa bane wannan mun karanta a nan wajen kuma na san baka faki eh malam muktar a ah, wannan lokacin kuna nan aka yi eh, hadithin anas naha an yata za'farar rajul ko ba haka ba me shuba yace shuba yayi ikhtisar me yace naha an taza'afur naha an taza'afur me ko yace ya taza'afara ar-rajul sai yace at-taza'afur yayi ikhtisar ko bai ikhtisar ba yayi ikhtisar kama wannan ikhtisar din ma'anar ta canza ko bata canza ba ta canza tunda hadisin cewa yi manzo Allah sallallahu alaihi ya hana namiji ya shafa za'afaran ya shafa turaren za'afaran shi kuma shoba sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shafa turaren za'afaran sai mai da shi am namiji da mace kaga mata sai mata sai su cewa an hana su suma ballan shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam hanin annabi sallallahu alaihi wasallam ka kawai ga maza ne to wannan ikhtisar din shine wanda ba a yi wanda yake yana canza ma'ana daga cikin wanda yake ikhtisar a riwayar hadith wanda ya yawaita wajen yin sa akwai imamul bukhari kuma shine matabar al-aktharun kamar inda hafiz ce akwai wanda ba suna ganin bai halatta ai ikhtisar ba cewa kamar inda bai halatta ai riwaya bil ma'ana ba bai riwaya bai halatta ai ikhtisarin hadith ba yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi ka kawo shi sai hukumun riwaya bil ma'ana hukumun riwayati bil ma'ana hukunci na biyu a wannan darasin namu na yau shine hukuncin riwaya bil ma'ana wato ka ruwaito hadisi da ma'anar da ka fahimta ta abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba da lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya halatta ko bai halatta ba in ya halatta mutlaqan ne ko ko akwai sharadi hmm? kuma me meye fa'idarsa kuma menene yafi riwaya bil lafzi ko riwaya bil ma'ana eh bil lafzi yafi ko saboda me eh da kuma me tabarruki da lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam to amma ka tabbatar cewa wanda ka ji din yanzu shi riwaya bil ma'ana da shige shi ba to na ji na amma dai kaddara akan haka din ne tabarruk banda shi kuma na'am duk yana dukkin tabarruk ne na'am yana da tabbatar da zab yani a ai riwaya bil ma'ana ma shi ma yana daga cikin dab idan ka san ma'ana shi ma yana daga cikin daga cikin sharadin dab cewa idan za ka yi riwaya bil ma'ana ka zamanto alimun bima yuhilul ma'ana saboda haka wannan ba fa'ida ba ce akwai wata fa'ida muhimmiya da nake so in ji daga wajen ku gamsar da bayani a to ai ba a san ba a san tsawaitawa ai ana san a takaita bayani eh. na'am a inda lafzan ne ai ma'anan mata shigo na'am ahsan ahsan wannan shine aman shine abbat shi ya shi fi sanyawa ya zaman to ba ya kuskure wajen riwaya ba domin wanda yace zai iltizamin lab eh yace zai iltizamin lafazin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba zai ba zai kuskure ba amma yace da ma'ana ne zai iya fadawa cikin ma'ana min haythu la min haythu la yadri amma yace shi yadda yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka zai riwaya Hmm? to za ka kan cewa ya fi rashin kuskure shi ya sa za ka samu daga cikin huffazul hadith akwai waɗanda suke iltizamin lab ba sa riwaya bil ma'ana akwai wanda suke kuma suke wasa'awa suke barin kofar abu da wataran su kawo da lafazi wataran su kawo da ma'ana to a cikin wannan aji guda biyu na masu riwaya waɗanda suka fi karancin kuskure su ne masu riwaya bil lab shi ya sa. malaman hadisi kamar su imam ahmad daga cikin daga cikin wanda suke kaddamarwa masu riwaya bil lafzi masu abin da shi yasa ɗaya daga cikin dalilan da yasa imam ahmad yake kaddamar da masu riwaya daga littafin su kenan saboda yaltazimuna lafz masu riwaya daga littafi sinan zaka riwaya daga littafi zaka ce zaka zaka yi riwaya bil ma'ana ne karantawa mutane zaka yi ga abinda ga abinda ka rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to shi yasa ɗaya daga cikin abin da yasa kenan Imam Ahmad yake kaddamar da riwaya min al-kitab ala riwaya min al-hib saboda mai riwaya daga hib ko da yana kokarin iltizamin lafz wata ran zai fada cikin riwaya bil ma'ana in ya fada riwaya bil ma'ana wata ran zai kuskure sabanin wanda yake iltizamin lafz musamman ma kuma ya zama to yana rike da littafin sa wajen riwaya saboda haka ɗaya daga cikin fa'idar riwaya bil dunal duna al ma'ana shine wato al'is wato katan wato kariya daga fadawa cikin kuskure wajen riwaya al-hafiz rahimahullahu yace wa amma riwaya bil ma'ana ita kwa riwaya da ma'ana fal khilafu fiha shahir sabani a cikinta ta abu ne wanda yake mashahuri shahir ay fa'ilun bi ma'ana maf'ul shahir ay mashhur mashhuri ne wato abu ne wanda yake sananne wal aksar wal aksar jawazi aidan amma mafiya yawa malamai suna kan halacci shi yasa Muhammad ibn Sirin yake cewa ana asma'ul hadith min asharatin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al ma'ana wahid wal lafdu muktalif yace nakan ji hadisi daga wajen mutane goma cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ɗaya ce amma lafazin daban-daban kowa da nasa lafazin hmm? haka dalika imamu shafi yake cewa ji wani daga cikin tabi'in yana cewa nakan ji hadisi daga wajen wani sahabi sai in je in ji shi daga wajen wani sahabin da lafazi daban in ne masa magana sai ci kakka damu da kowane lafazi muka faɗa tun idan dai ka san ma'anar da muka faɗa guda ɗaya ce saboda haka suna riwaya bil ma'ana abu ne wanda yake sahabbai suna yi sai dai inda bai halatta ɗaya daga cikin abin da zai nuna maka ana riwaya bil ma'ana shine hadithin bara ibnu azib da yazo wajen amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta ya dauka cewa wannan ai riwaya bil ma'ana za ta shige shi annabi da ar-rasul ai ɗaya ne abin nan wani lokaci ka ce nabi wani lokaci wani lokaci kace rasul da dai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi to amma da yake wannan yana riwayar lafazi ne na addu'a da ake tabarruki da lafazinta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gyara masa yace a a wa bi rasul wa bi nabiyyika alladhi arsalta da yace wa bi rasulika alladhi arsalta amma kaga bai masa inkarin riwaya bil ma'ana din da ya ba sai dai kuskuren da yayi wajen istibdalin lafz an fahimta wa min aqwa hujjajihim daga mafi girman hujjojinsu suwaye al-damir hum ya'udu ila mara al-mujawwizun masu halattawa sune al-aksar din daga mafi girman mahujjas mafi mafi karfi al-ijma'u ala jawazi sharhin sharhi shari'ati lil ajam ijma'in malamai ijma'in al'ummar musulmi gaba ɗayan su akan halaccin bayyana shari'a ga mutane waɗanda suke ba larabawa ba kowa ya yadda cewa ba wanda zai ce ba za ka bayyana tauhidi da hukunce-hukuncen sallah da azumi ga wanda suke ba laraba ba sai sun je sun koyi larabci sannan ka zo ka koya musu da larabci eh? akwai wanda zai ce haka eh? ku je ku koyi larabci tukuna sai kun koyi larabci sannan ku zo a koya muku addini hmm. kamar wanda suke cewa ne ai mutum bashi da hausa ya zai abin nan kamar abin nan waɗansu a wata ranni mun je mai duguri muka muna neman wani abokinmu muka yi hausa a sai wata tsohuwa da ya zo take gaya masa waɗansu sun zo hausawa suna neman ka baka nan ce yanzu waɗannan duk hausawa ne ta ce hausawa ne eh. ya ce yanzu ba sa jin barbanci ta ce eh, ba sa jin barbanci ta ce suke sallah ta ɗauki hatta karatun alkur'ani ma barbanci ne to ko kuma wanda ake ce masa ai baya wani musulmi ne amma baya jin hausa aka ce a ah, in baya jin hausa ma fi hausa ma fi fa'ida eh, to zai yana daga cikin ba wanda zai faɗa haka ya ce sai ka iya yaren larabci ko sai ka iya hausa sannan za a koya maka shari'a kowa an yi ijma'i cewa ya halatta a bayyana a bayyana shari'a da wani yare daban ba larabci ba hmm? bilisanihim ai bilisanihim lil arifi bihi ga wato bayyana musu shari'a da harshen su lil arifi bihi ga masanin harshen wanda ya san harshen in Hausa ne ya bayyana musu shari'a da Hausa ko ya bayyana musu da Turanci wannan ijma'i ne fa idza jaza al ibdal bi lughatin ukhra fa jawazuhu bil lughati al arabiyyati aw la idan ya halatta a musanya ma'anonin shari'a da wani yare na daban to a musanya shi to halaccin a yi shi da lugar larabci min ba da aula shi ne fi cancanta ko ba kawa? ba da ka canza ga baki daya maimakon ka zo kana cewa maimakon ka zo kana cewa ta juzu sala ka rinka cewa sallah ta halatta hmm? to maimakon ka ce ta juzu ka ce ka ce ta abinan tubahu mana hmm? bai fi ba ka ce ba bisa ka ce ta halatta da wani yaren daban ne abin da hafi da ke nunawa a nan wajen wakila wani kauli na biyu inna ma juzu fil mufradati duna al murakkabat ya halatta ay riwaya bil ma'ana wajen kalmomi banda wato jumloli al mufradat sune kalmomi ɗaiɗaikun kalmomi al murakkabat kuma sune jumloli da ake har hada su daga kalmomi masu yawa wato zaka iya canza zaka iya canza al mufradat Hmm? kamar maimakon tajuzu ka ce tubahu maimakon kutiba alaikum ka ce furida alaikum amma ka canza jumlar gabaki ɗaya da wata mai kawo ma'anarta suka ce ba za ka yi wannan ba duk wannan sabanin tsaunin al'akta ne waƙila waɗansu suka ce inna ma ya juzu liman yastahdiru lafza liyatamakkana min at-tasarrufi fihi waɗansu kuma suka ce ya halatta ne kawai ga wanda yake ya haddace lafazin domin ya sami ikon yin tasarrufi a cikinsa amma wanda bai haddace lafazin ba ma'anar kawai ya haddace ba zai riwaya bil ma'ana ba sai idan ya haddace lafazin to sannan sai ya canza lafazin da ma'anar da yake so hmm? an fahimta ai an gane bambancin wannan ko eh, wato idan ba mutum ya haddace lafazin hadisan gabaki da hadisin da zai riwaya da shi ba bai halatta ya ruwaito shi bil ma'ana ba sai ya haddace lafazin tun ya haddace lafazin zai iya kawo shi bil ma'ana na a dan yi bayani ga mutane dan yi bayani wakila wani kaulin yace inna ma yajuzu liman kana yahfazul hadith fa nafiya lafzahu wadan suka ce ya halatta ga wanda yake ya haddace hadisin amma sai manta lafazinsa. sa wa baqiya ma'anahu murtasiman fi zihnihi amma ma'anarsa ta zamanto tabbatacciya rubuce a cikin zuciyarsa to wannan falahu an yarwihi an yarwiyahu bil ma'ana wannan ya halatta gare shi yarwaito hadisin bil ma'ana li maslahati tahsil al hukmi minhu saboda maslahar tabbat wato kawo hukuncin daga hadisin bi khilafi man kana mustahdiran li lafzihi sabanin wanda yake yana tune da lafazin wato wanda yake ya haddace hadisin amma ya manta lafazin shi wannan shine kawai zai amma wanda yake yana sane da lafazin bai halatta ya bil ma'ana ba shine kake so ka faɗa malamin. a malam nabil eh, wato me amfani ya haddace da lafazi kuma ya kawo bil ma'ana to shine waɗannan suka ce in dai ya haddace bil lafzi to bai halatta ya kawo bil ma'ana ba dole ya kawo bil lafzi wannan duk aqwal ne khilafu qawlil akthar hmm? sabanin qawlil akthar amma ya yawan malamai sun tafi anan akan cewa ya halatta wa jami'u ma taqaddama yata'allaqu bil jawazi wa adam yata'allaqu bil jawazi wa adamihi dukkan abin da ya gabata yana rataya ne da halacci ko rashin sa an fahimta waɗannan aqwal ɗin da suka gabata wato wanda wannan suna cewa ya halatta ga wanda yake halarto lafazin eh, wanda yake halarto lafazin waɗanda suka ce ya halatta a cikin mufradat amma bai halatta a cikin murakkabat ba wa haka da shine dai abin da yake so ya nuna mana wala shakka annal aula إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه باب شكا شوى أبن دي فتن شنتا شيني كاو حديثي دي لفظا سا كركي تصرفي شكين لفظا كاو لفظي دبن بانا النبي صلى الله عليه وسلم وانا شيني أولى bisa abin da muka ce dalilan da muka faɗa mun faɗi cewa saboda tabarruki da lafazin annabi sallallahu da kuma kiyaye da kuma wato yin garkuwa daga fadawa cikin kuskure wajen riwayar lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala al-qadi iyab al-qadi iyab yace yanbaghi saddu babin riwayati bil ma'ana ya kamata a toshe kofar riwaya da ma'ana wato a hana mutane riwaya bil ma'ana li Allah ya tasallata man la yahsun mimman yuzan mimman yadhunnu annahu yuhsin saboda kada wanda saboda kada wanda wato yake wanda yake bai sani ba amma yana tsammanin cewa ya iya ya zamanto ya samu ya sallada kansa a cikin shiga cikin gonar da ba tasa ba mutum yana tsammanin ya iya sai ya je ya ce zai riwaya bil ma'ana amma in aka ce maka karka ya riwaya bil ma'ana kulliyan kaga ba wanda ma zai samu kofar da zai shiga cikin wannan to amma wannan tahajjara wasi'an kama waqa li katirin min ar-ruwat qadiman wa haditha kama yanda ya faru da dayawa daga cikin masu riwaya a da da yanzu a da yanzu an samu da yawa sun shiga cikin wannan babin da yawa sun ɗauka sun iya riwaya bil ma'ana suka yi kuma suka fada cikin kuskure nau'i biyu ne na masu kuskure wajen riwaya bil ma'ana nau'in farko waɗanda suke za su ɗauki za su fassara hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ra'ayin su na fiqh eh? ra'ayin su na fiqh yayi sai tsara akan su in suka zo za su yi riwaya bil ma'ana sai su fassara magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ta su fahimtar ta fiqh kamar ibn rajab a cikin a sharh ila tirmidhi a karshe ya kawo cikin qawaidin da ya kawo ya kawo wata ka'ida na tisa ta riwaya bil ma'ana daga ciki ya kawo wannan maganar har ya yake kawo misalin sa da hadithin Anas radiyallahu anhu kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud wa yattasilu bis to sharik alqadi sharik ibn abdullahi an ɗaya daga cikin aqran din sufiyanu sauri cikin malaman kufa alkali ne shahararren alkali wanda ya yi wanda alkalanci ga daular musulmi baki daya a zamanin a cikin khilafancin bani al-abbas sharik al da ya tashi ruwaito wannan hadisin sai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u bi ritlayn bi ritl guda biyu ritli nau'i abin nan a miƙiyasi ne na awo miƙiyasin awo ne na mutanen kufa to saboda a wajen mutanen kufa almud a wajensu ritli biyu ne sai ya wannan shine mazhabar kufiyin an fahimta akwai sabani tsakanin mutanen kufa da jumhurin fuqaha wajen miqdarin almud su a wajen su miqdar almud ritl biyu ne hmm? ritli biyu ne amma wajen sauran jumhurin malamai almud ritl wa thuluth ne an gane to su shi sharikul alqadi sai ya fassara hadisin almud dinnan da ma'anar mazhabarsa an fahimta yayi kuskure ko bai kuskure ba saboda yayi raddin lafazi ya zuwa ga abin da yake muktalafin fihi inda ya kawo mud wanda yake shi lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sai ya kyale malamai kuma su yi rigima akan meye miqdarin mud amma in yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawabba bi riqlain kamar wato kenan wannan lafazin ya raba gardama alhali ko bai raba gardama ba domin raddul mukhtalaf fihi ne ila al mukhtalaf fihi an fahimta wannan sababi na farko kenan sababi na biyu da ake samun kuskure wajen riwaya bil ma'ana shine ya zamanto an samu lafazi wanda yake mai rintsi cikin ma'anarsa wanda sai mai zurfin sanin addini mai zurfin fahimtar fiƙihu ne zai iya gane ma'anar to wanda yake ba shi da wato zurfafaffen fahimta ta fiƙihu in ya je ya riwaya bil ma'ana sai ya kawo ma'anar da ba ita ake nufi ba wannan ya faru ga wani daga cikin ruwat da Imam Ahmad yake cewa ya yi mummunan kuskure a cikin hadisin Imran ibn al-Husayn cikin Sahih al-Bukhari inna Allah kataba maqadira inna Allah kataba maqadira kulli shay wa kataba dhikr to shi da tashi riwayar sai ce inna Allah kataba maqadira kulli shay wa khalaqa dhikr wa khalaqa dhikr ya halicci ambato ya halicci alqur'ani eh ya riwaya bil ma'ana maimakon wa katabar wa a dhikr adh ana shine alqur'ani Allah ya rubuta alqur'ani sai ce wa khalaqa dhikr kaga wannan an canza aqida an canza aqida to wannan saboda ma'ana ce wanda yake daqiqa sai masanin fiqhu zai sai masanin abin nan a a a abin nan fiqhul hadith shi zai iya gane wannan ma'anar ko kamar wanda nake baku na kissar Yahya ibn Sa'id al-Qattan na yahudawa da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko hadithin shi ne na shahadu annaka nabi yahudawa suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun ba da gaskiya cewa kai annabi ne yahya ibn sa'id al-qattan malamin imam ahmad ne almajirin imam malik malamin hadith ne a zamanin sa ba wanda ya san shi ba wanda yake shi a sanin ilalul hadith amma sai ya kuskure imam ahmad yake cewa waqa'a fi khata'in fahish yayi mummunan kuskure saboda me saboda rintsin ma'anar ma'anar wato ba ma'ana ce wadda yake bayyananna ba da kowa zai iya gane ta sai mai zurfin fahimta shi wajen naka annaka nabi sai yace nashhadu annaka rasulullah an annaka rasulullah sai imam ahmad ya yayi kuskure me me me me ne kuskure a cikin nan da sun musulunta da sun yadda cewa nashhadu annaka rasul da sun musulunta amma da suka ce na an naka nabi mun yadda kai annabi ne wanda kai ma ana baka labari daga sama amma ba amma kai annabin larabawa ne ba namu annabin ba amma suka ce na an naka rasul cewa mun yadda kai wanda aka aiko shi ne to kaga kenan sun yadda cewa shi manzon Allah ne da aka aiko gare su sun musulunta amma sai saboda rintsin da ke cikin saboda wato rashin bayyanar wannan ma'anar sai yayi wannan kuskure ya riwaya bil ma'ana a inda ya jirkirta ma'anar shi yasa ibn hibban a cikin muqaddimar littafinsa ta al-majruhin yana faɗan nau'in amintattun masu riwaya da ba a karɓar riwayarsu da suke wato yin kuskure a cikin riwayarsu da suke sanyawa ake kawo da kai ga riwayarsu sai in samu abin da sai in an samu abin da zai karfafa ta yace daga ciki akwai wanda yake mahaddaci ne ga nassosin hadith ya kiyaye su ya yi riwaya ya tara ilimi mai yawa na riwayar hadith amma ba faƙihi ba ne ba shi da fahimtar maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam da hukunce-hukuncen shari'a da ke cikin hadisai to wannan idan ya to hadisi bil ma'ana ba za a karɓi riwayarsa ba saboda rubbama sau da yawa zai je abin da yake halal sai ya zai mai da shi haram ba tare da ya sani ba saboda haka yake cewa sharadin wanda za a karbi riwayarsa bil ma'ana ya to faqihi ne ya zamanto masanin yana da fahimta kan hukunce hukuncen da hadisi suka kunsa ba kawai wanda yake yana haddace asanid yana haddace mutun ba tare da kuma samun abin da ake ce mafiqhul hadith ba an fahimta wannan bayanai abin nan ibnu rajab ya kyawun bayani akan su a ƙarshen a ƙarshen sharh ila tirmidhi nasa to wannan <clears throat> su ne matsalolin da suka zo kan shi shine bayanin malaman hadisi wajen riwaya bil ma'ana as ta halatta kamar yadda muka ce ko da kinan alhafi bai kawo ba menene sharaɗin yin riwaya bil ma'ana din sharaɗin riwaya bil ma'ana ne abinda muka faɗa daga maganar Imam Ahmad ya zamanto alimin bi lugatil arab basirun bil ma'ani sannan bi bima yuhilu al ma'ana mimma la yuhil al ma'ana waɗannan su ne sharaɗin da malamai suka sanya kuma akwai misalai da dama da suka kawo wanda suke mun ambata daga cikin mun ambata waɗansu daga cikin su daga cikin misalan da nake da suna da kyau na yanzu nake tunawa ya kamata in gaya muku wajen ikhtisarul hadith ku gane inda malamai suke fadawa cikin kuskure akwai waki' ibn al-jarrah kun san waki' ibn al-jarrah ai ko wane ne waki' ar-ru'asi malamin malamin imam shafi'i ko kuma qarin na imam shafi'i qarinin imam shafi'i ko da yake dai ana ce ana kawo wannan na diwan nasa shakautu ila waki in su yi amma sahih qarinin imam shafi'i ne dan tsakanin mutuwar su tsakanin mutuwar abin tsakanin mutuwar su shekara 6 ne malamin imam ahmad ne waki yayi yayi wani kuskure da imam da sa imam ahmad shi ya bayyana cewa yayi mummunan kuskure wajen kusan a hadisin a wannan hadisin انقضي شعرك واغتسلي وافعلي في أمرتك مثل ما تفعلين في مثل ما تفعلين في حجك إيه؟ وافعلي في حجك مثل ما تفعلين في أمرتك هكا حديث yake كو انقضي شعرك واغتسلي وانا akan menene hadisin yazo akan wanka mutlaqan ba abin nan ahsant malam sale wanda yace akan wanka ne mutlakan ya fada akan kuskuren da waki ya fada shine yarwaito hadisin akan wankan haila cewa a wankan haila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci Aisha ta da ta kwance gashin kanta saboda haka kaza kenan wannan nassi ne akan cewa mace mai haila wajibi ne ta wanke ta kwance ta kwance kitsan ta ko ba haka ba tunda abin da hadisin kisa kenan unqudi sha'araki waqtasili ki waro ki kwance kitsan kanki sannan ki wanka alhali hadisin ya zo ne akan umrar da ta dauka eh, da ta zo ta abin haila ta kama ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata ta kwance kanta saboda ta riga ta yi talbid ta riga bayan ta da za ta dauki harama da umra ta ji ta sanya irin wato abin nan a karo da ake hadawa da mai a sa shi aka a dandabe kai yanda zai zama to kan cewa kura ba za ta bata shi ba tunda za ta yi tafiyar kwana da kwanaki ba a taji gashi saboda haka sukan yi irin wannan sai ya zamanto kansu sun ya kamar dabe an dandabe shi hmm? da karo ne ake hada shi da mai ake sanya shi aka shi da ake ce ma at-talbid eh eh, eh? ashe nake maka bayani ba gane fa'idar da na faɗa ba kar ƙura ta shiga gashin ya zamanto ya zamanto ash'as ya zama to mai jirkitattar kama gashin sai zama to kamar gashin mahaukata wanda ba a tajewa tunda gashi in kai kwana in kai kwana ba ka taje shi ba sai ka zama to tamkar mahaukaci to maimakon haka shine idan za su yi umra sai su dandade sai su sanya kan yanda zai zama to gashin a kwance yake ba zai tashi ba to shine da ta yi haila kafin shiga makka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata lokacin da za a dauki harama da haji ta kwance wannan gashin nata da ta daure ta sanya masa wannan abin nan a wannan ta masa wannan talbidin ta kwance shi sannan ta yi wanka kwancewar saboda wannan wankan da za ta yi wankan shiga cikin ihrami ne eh, na haji ba wankan janaba bane ba wankan haila bane wankan shiga ihrami ne na haji eh, eh, sai ta zama to me yin qira to amma sai shi wake sai ya ɗauki wannan ya yi ikhtisarin hadith ɗin ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya umarci aisha a wankan hailata kan cewa ta kwance gashin kanta ya yi ikhtisarul hadith sai ya kawo ma'ana wanda yake ba ya dauke shi ba a ma'anar ya dauki ma'anar ba a digiransa ba imam ahmad ya tambihi akan wannan kuskure yana nan a cikin sharhin fathul bari na ibn rajab wajen sharhin wannan hadith din imam ahmad ya yi magana akan wannan ya tambihi akan kuskuren da malamin sa waki yayi wajen ikhtisarul hadith to wannan kurakurai da wayannan huffaz suke yi ba wai yana nufin kan cewa bai halatta su su riwaya bil ma'ana ba amma wanda ya yawaita irin waɗannan kurakuran to shine malaman hadisi sai suke ba za a karɓi riwayar su bil ma'ana ba amma dan kamar wanda yake fiqa ne yayi ɗaya ko biyu abin da yake wadatar da mu kawai mu ga inda ya waɗannan kuskuren kar mu bi shi a wannan kuskuren nasa kar mu ɗauki wannan riwayar tasa da yayi ta zamanto ai amfani da ita a wajen shawahid ko amfani da ita wajen mutaba'a an fahimta yanzu da za a samu wata riwaya da'ifiya da take nuni akan cewa a kwance gashin kai wajen wankan janaba ko wajen wankan haila sai ka ce a wannan riwayar bata inganta ba amma tana da shahidi ga hadisin da wake ya ruwaito na Hisham daga Hisham ibn Urwa daga Urwa daga Aisha wanda shi ma aka ce ta kwance gashin kanta lokacin wankan haila to kaga wannan ba za ka wannan in ki haka ce a ce a ah, kai kuskure wannan riwayar kuskure duk da yake isnadin ta zahirin sa nazib ka shams amma an yi kuskure a cikin riwayar tunda an yi kuskure a cikin riwayar ba za ta ba za ta inganta ba ta zamanto shahidi ga wata riwaya wadda take mai rauni an fahimta to wannan su ne misayil din insha Allah sai kuma Allah ya kai mu a ah, sati na sama insha Allah na sama alaikum salam wannan satin wannan satin bana nan sai ku hakuri insha Allah Allah ya kai mu sati na sama da gare sati na sama insha Allah za a dade ba a wata tafiya ban Allah da har sai mun gama littafin nan bi idnillah insha Allah na'am ma na'am ahsant ka kawo magana waɗanda suke cewa wajen luga wajen luga ba a kafa hujja a wajen luga sai da maganar mutane waɗanda suke larabawan farko na sadrul islam tun kafin waɗanda suke baubaye su so shiga cikin musulunci to wannan an gina shi akan me akan cewa wannan lafazin na annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zamanto cewa ba na annabi sallallahu alaihi wasallam bane kenan kaga ba za a kafa hujja da shi ba to amma ai mu sani cewa hatta hatta sahaba da asrut tabi'in eh, asrul kibar tabi'in dukkan su ana riwaya dukkan su ana ana kafa hujja da maganar su eh, sai da aka so mu samun muwalladun waɗanda ummu abin nan waɗanda iyayensu mata suka kasance wato kuyangu da kuyangu suka yawa a ƙarshen asrul tabi'in a cikin asrul a cikin asrul sigari tabi'in sannan aka soma samun waɗanda yake larabcin nasu ya soma rauni ya zama to ba a kama hujja da maganar su to ana sanin hadisi riwaya bil ma'ana ya shige shi ko riwaya bil ma'ana bai shige shi ba ta yaya ake ganewa ta yaya za a gane hadisi riwaya bil ma'ana ya shige shi ko riwaya bil ma'ana bai shige shi ba jam'i turuq jam'u turuq ka tattara riwayoyin hadisin yanzu wajen hadisin ya na fikum mala'ikatun bil-layl wa mala'ikatun bin-nahar ibnu malik ya kafa hujja da wannan riwayar da cewa wannan ya nuna cewa lugar da ake ce mata akalunil barazis luga ce sahihiya gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nutuki da ita saboda haka waɗanda suke ta kokarin taklifin wajen a a a abin nan thumma taballahu alaihim thumma amu wa sammu kathirun minhum wannan ita ma ta zo a wannan lugar suke kokarin su tawili su ce thumma amu wa sammu man manhum kathirun minhum suke tawili suka ce babu bukatar tawili kamar yadda zaka ce qamat hindun haka zaka iya cewa samu ar-rijal saboda haka wannan wawu din ta zama ita ce fa'ili ba yanda yanda ar-rijal za su zamanto shine badalin kamar yadda waɗansu malaman basira suke tawili ta zama wannan wawu din ita ce alamar jam'i kamar yadda ta at-ta'anif ta zamanto alamar ta'anisi a cikin ce maka qam a cikin cewar ka qamat hindu to waɗansu sai suka ce ma ibnu malik cewa to ai wannan riwayar da idan har ibnu malik yake ce mata lugati ya ta'aqabuna fikum malaika shi bai kira ta lugati ya akalunil barazif ba dan yana ganin gara ma ya danganta lugar ga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam to sai waɗansu abu hayyan sai yake ma ibnu malik raddi cewa ai hadisin ba haka yake ba asal asalin hadisin dakhalahu riwaya bil ma'ana asalin hadisin inna lillahi innal mala'ika yata'aqabu mala'ikatun bil layl wa mala'ikatun bin nahar akwai innal mala'ika a farkon hadisin to shine al-hafiz ibn hajar yake cewa wannan in aka bibbi riwayoyin za a ga kan cewa akwai riwayoyi wanda suka yi tasarruf a ciki hmm? wannan tasarruf ya nuna kan cewa an yi akwai riwaya bil ma'ana da ta shiga ciki to amma ba zai kore cewa mafiya yawan waɗanda suka rawaito hadisin sun ruwaito shi da rafzin ya ta'aqabu na fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahar wanda shine ibn malik ya kafa hujja da shi akan maganar larabawa saboda ka zaka iya tabbatar da riwaya bil lafz amma hatta ita kanta riwaya bil ma'ana din idan ya zamanto sassabawar riwayoyin ya zo bayan asr bayan bayan zamanin sahabbai ne shi za ka iya cewa ba za ka kafa hujja da shi ba amma a zamanin sahabbai ne fa ko a zamanin wato sai abin nan wanda suka ji daga wajen sahabbai kaga wannan za ka iya kafa hujja da su kuma za ka iya sanin wannan ko ba za iya sani ba zai wuya zai yiwa zai iya yiwa bi jam'i turuq zaka iya ganewa ko ba haka ba yanzu alal misali Abu Huraira ya ruwaito hadith yana da yana da almajirai guda uku sun ruwaito hmm? zaka iya ganewa a sabanin a wajen almajiran guda a wajen wayannan almajiran ne ko ka a wajen almajiran almajiran su ne duk bi jam'i turuq zaka iya gane wannan saboda haka wannan abin riwaya bil ma'ana ba za ta suka akan ihtijaji da hadith ba sai inda aka tabbatar cewa riwaya bil din ta zo ne fil asar al mutaakhira daga can baya amma idan ya tabbata cewa sahabbai ne suka yi tasarrufi wajen ma'anar ko tabi'ai kibarut tabi'in musamman to wannan ba zai hana a kafa hujja da riwayar su ba wajen tabbatar da lugar larabci na'am alaikum salam a shi ne a duk ɗaya ne Eh. Eh. duk shi ne ai baka ji shi yasa an ce ba baka ji baka ji an ce dalilin yin ta shine ana shine fassara shari'a zuwa ga yaran boba abinan bobaye ba hmm? ai kamar haka din ne ka je ka fassara abin da ke cikin bukhari hmm, da da da Hausa wataƙila inda za ka zo kai in za a ce maka kai lacca da larabci kuma a cikin lacca za ka kawo hadisai yanzu duk hadisan da za ka kawo za ka kawo su lafzan inda buhari ya faɗa da larabci kake yi waɗansu ai za ka ce ga ma'anar hadisin wataƙila a cikin ma'anar ta kama ka yi iktisari ka yi iktisari ka yi wane duk ba abin da ba za ka yi ba <laughs> eh. alaikum salam na'am na'am kwarai ta daga cikin ƙara'in ana rajja hadda wanda yake riwaya bil lafzi akan wanda yake riwaya bil ma'ana idan aka samu saɓani cikin hadisai guda biyu aka samu ɗaya aka gasa duk aka rasa samun wata fuska ta tarjihi sai aka kan cewa ɗaya daga cikin ruwa ta ɗin yana riwaya bil ma'ana ɗaya kuma baya yi yana iltizamin lafazi ɗaya daga cikin alamomin da zai nuna maka mai rawi eh, eh, ba lallai ne ka san cewa wani baya riwaya bil lafzi ba ai baya riwaya bil ma'ana ba amma ɗaya daga cikin abin da zai saka gane da ka gane rawi yana riwaya bil lafzi ne dunal ma'ana ya zamanto sahibu kitab baya riwaya sai daga cikin littafinsa to wannan sai ka kaddamar da riwayarsa akan wanda yake riwaya bil ma'ana shi yasa ake su wujuhu tarjih fusko wato hanyo dalilan da ake bi da fuskokin da ake bi ake rinjayar da riwaya akan wata ba su da iyaka shi yasa kaga a cikin tadribin rawi ya kawo wajen kusan fuska wajen 60 da wani abu hmm? to ba shi kuma da ya kawo su yace wannan ya kawo su ne ala sabilil misal amma wujuhu tarjih ba su da iyaka kowane hadisi yana da nasa fuska ta tarjih din alaikum salam eh kwarai da wannan ya zo ya samo asali daga fi'ilin sahabbai domin ina ji an rawaito wannan daga Anas ibn Malik wani lokaci ya yi riwayar hadisi ya ce auka ma ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam au mithla ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ladabi da lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kai ishara cewa ba haka ya faɗa ba kai riwaya bil ma'ana ne na'am eh au kama qala au misla ma qala duk zaka iya faɗan wannan ko kuma fi ma ma'anahu zaka cewa fi ma ma'anahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ma ma'na alhadith da na'am eh. kan kawo hadisi kadan amma sai suke eh wannan yana eh wannan yana cewa ai ma'ana wannan ikhtisar wannan suna cewa eh, na na ba ikhtisar bane ba lalle zaman to ikhtisar ba zai zaman to ikhtisar lafazin hadisin yana nan sai kawai su ikhtisari akan wani wata jumla ta sa ce al hadith bi ma'ana ai iqra al hadith ila akhirih na'am alaikum salam magana da kamar ya halatta kenan kawai mutum ya yake so eh shi din ne shi nake a yanzu ba misalin da na kawo muku ba na eh, wannan ba za a kira shi da suna riwaya ba a ai ikhtisarul hadith um, reshi ne na riwaya bil ma'ana shine wanda ya halatta riwaya bil ma'ana yana halatta ikhtisarul hadith saboda reshi ne nasa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك